malam ya ce wa min shurutul mamumi yana daga cikin sharuɗan mamu yana an kammala na liman an yanwel iktida abi imamihi ya ɗaura ninyan iktida'i ya wato ninyan koyi da liman wala sharatu fi haƙƙin imami amma ba sharɗanta a haƙƙin liman ba an yanwel imamata a ce ya sharɗanta limancin ya ce cewa shi liman ne illa fi arba'i masaila sai a mas'aloli guda hudu fi salatul jumu'a a sallan juma'a in ji malam wa salatul jam'i da sallan jam'i za a hada wata sallah da wata sallah to ya daura niyyar cewa shi liman wa salatul khawfi da sallan tsoro wa salatul istikhlafi da sallan waki a watan maiwa liman ya fita shi kuma an turo shi to ya zama sabon liman to ya sa a zuciyar shi shine sabon liman wa da ba'dhum fadlu lil jama'ati ala al fi zalika malamai sun wasa kwakwalwa sun yi sabani to falalan jam'in ma mutum sai yayi ninyan sa wasu suka ce eh wasu suka ce a'a wa yastahabu taqdimu sultani fil imamati sarki shi ake gabatarwa a wurin limanci thumma rabbul manzili sannan mai gida baka zuwa gidan mutum kai mishi limanci thumma almusta'jiru yuqaddamu ala almaliki sannan dan haya ko wanda aka sa shi gida yake zaune ya za a gabatar da shi akan wanda ya mallaki gidan thumma az-za'id fil fiqh sannan wanda yake da ƙari akan karatu na ilimi wato dama dukansu suna da fiƙi sun sa abin da ke gyaran sallah to wanda ya wuce wani thumma za'id fil hadisi sannan wanda ya wuce wani a hadisi dama sun san abin da suka samu a ilimin hadisi to wanda ke gaba thumma za'id fil qira'ati sannan wanda yafi haddan alqur'ani thumma za'id fil ibadati sannan wanda ke gaba wajen ibada thumma al musinnu fil islam sannan mai shekaru a cikin musulunci ba lokacin ya musulunta ba kuma ga shekaru da yawa a'a tuntuni yake cikin musulunci yake hidima har sai da ya tsufa a cikin musulunci ba ya shiga musulunci ne da hurhura shi ba thumma dhun nasabi sai dan dangi wanda ke da jama'a thumma jamilul khalqi sai kyakkyawa a cikin a cikin abin nan mai kyakkyawan halitta thumma hasanul khuluqi sannan mai kyakkyawan dabi'a thumma hasanul libas sannan mai kyakkyawan tufa wa man kana lahu haqqun fit taqdimi fil imamati wanda ke da haƙƙin shi ya kamata a gabatar alimanci. limanci wa an an darajatiha kuma ya zan ya samu tawaya akan haƙƙin da yake banta da shi karabud dari in baka gane na kasan bai ce kaman a samu mai gida in kana abdan kuma sai zama bawa a wani mura'atan ko gidan mace ce ta gada ko kuma ba gada ta yi ba tana sana'anta na kuli-kuli tana sai da aya da gyada kuma gashi ta samu kuɗi har ta sai fili ta gina gida au da alimin ko kuma kaddara bai da karatu masalan ga misali fa innahu yustahabu an ba man huwa a'lamu minhu to nan wurin bai kamata ya limanci mutane ba duk da yake shike da haƙƙi to sai ya sauka a haƙƙin nasa saboda yana da nakasu sai ya sanya wanda yake ya fi shi cika don ya limancin wallahu alamu malam yace Allah shine mafi sani waɗannan littafin guda biyu cikin su wanne ne za mu nufi karatun shi a gudu da tsakanin da shi